فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara saduwar mu da ku a wannan yammaci da asabar kenan uku ne ko uku ga watan ramadan shekara na 1439 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da zai zama yammaci na 19 kenan ko ga watan biyar shekara na 2018 miladiya mun ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratu al-imran idan masu sauraro za su iya tunawa biya mun tsaya karshen aya na goma sha tara a cikin wannan sura yau za mu tashi a farkon aya na ashirin mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم wajhiya lillah ni kan na mika fuska na zuwa ga Allah wa man ittaba'an da wanda din ya bi ni mun mika fuskan mu ga Allah tunda ku kuna kokonto kan addinin ba za ku bi ta wa qul lil ladina utul kitab ka gaya ma mutanen da aka ba su littafi yahudawa da nasara wal ummiyina da ummiyai wato larabawa mushrikan maka kenan a aslamtu kace da su ku ma za ku mika wuya fa in aslamu idan sun mika wuya faqadin dau hakika sun shirya wa in tawallaw in suka juya baya fa inna ma alaikal bala Kar ka kama su da fada iya aikin ka isarwa ne ka musu wa'azi in sun dauka lillahi ham in ba su yi ba sai ka fita hanyar su wallahu basirun bil ibad Allah mai gani ne game da haluluwan bayinsa duk abin da suke ciki ubangiji yana ganin su yayi rekodin din abin da suke aikatawa kowa zai masa sakamakon da ya dace shi wannan aya malamai suka ce dalilin ta da Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya shine lokacin da aka saukar da wata aya da Allah madaukakin sarki yake magana akan abinda mutane suke bauta mishi na daga gumakka ko waɗansu halittu to za a haɗa su da su da abin bautansu a musu azaba wato ainihin a cikin wutar jahannam da Allah ya ce innakum ma ta ta'buduna min duni la, hasabu jahannama innakum wa ma ta ta'buduna min duni la, hasabu jahannama antum laha Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya innakum ma ta'buduna min duni dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun ku da abinda kuke bauta masa kuma bayan Allah makamashi ne na wutar jahannama kuma ku masu shiga cikin ta to sai kafirai suka zo suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam to ai gashi wannan aya da ta sauko za ta yi aiki ne a ka da kake wannan magana ka ce kai manzon Allah ne to ai annabi Isa da ya riga yi ka shi ma manzon Allah ne to shi kuma an samu mutane ai suna bauta masa to gashi aya ta ce da kai da masu bautan da wanda ake bauta musu Allah zai tarkasa sai ya sa su a wutar jahannama to inda annabi Isa manzon Allah ne na gaske ai ba Allah ba zai sa shi a wuta ba to kuma Allah ya ce har wanda ake bautawa ma shi ma kuma ana bauta masa saboda haka kenan annabi Isa ma zai shiga wuta kai ma a matsayin ka na annabi karshe sai ka shiga wuta sai Allah madaukakin sarki ya ce a sai ya saukar da wata aya إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك أنهاهم عدو لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون الله يقول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك duk wanda labari duk wanda zance mai kyau ya rigaya a kansu daga wurinmu wanda muka ce bayan Allah mutanen kirki ne sai wasu kawai suka zo suka kama bauta musu ba tare da su suka sa su ba Allah ce ulaika anhamu adun irin waɗannan kan su mun nisantar da su wutan jahannama babu abin da zai sa su shiga cikin wutan jahannama dan su mutanen kirki ne a wurin kuma su ba su ce ma mutane su bauta musu ba la yasma'una hasisaha ko tiririn wutan ma ba za su ji ta ba ko labarin wutan ma babu su babu ita la yasma'una asisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun su game da abin da rayukansu take so ma wato na jin dadi da morewa aljanna za su dawwama cikin ta wannan yake yin nuni zuwa ga cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya san cewa waɗannan mutane da su jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da yake kira a wannan duk wanda zai yi da'awa duk wanda zai kira mutane to dama ya sa ransa wata randa a masa inkari wasu za su zo su ce ba su yadda ba wani tsakani da Allah ne bai gane ba shi na da shubha saboda haka sai ka tada da hujjoji dalilai da zaka gamsar da shi akan abin da bai gane wani shi kuma takabburanci ne ba zai yi bane abin da kake faɗan ba zai yadda ba kuma ba zai aikata ba duk abin da zaka yi sai ka je ka yi <coughs> sai yasa a ƙarshe sai Allah maɗaukacin sarki ya ba wa annaba hakuri ce kar ma ka daga hankali kai na kai kawai isarwa idan mai neman ganewa ne yi masa bayani in ba zai gane ba ba shi ya ci gaba da taurin kansa in ka riga ka isar masa ai ka yanke masa hanzari saboda haka Allah maɗaukacin sarki ya ce wa Annabi sallama abinda zaka gaya musu aslamtu <coughs> fa hajju ka fa kul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba ka ce ni kan na mika fuska na ga Allah da kuma wanda suka bi anan malamai suka ce <clears throat> wato Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi ya ce ya mika fuskarsa ga Allah saboda ita fuska a jikin mutum ita ce ta kowane abu daraja domin da fuska ake gane mutane da fuska wato ake iya fahimtar yadda ko rashin yadda idan mutum bai yadda da abu ba daga fuskarsa zaka gane in ya yadda da abu daga fuskarsa zaka gane saboda haka wanda ya yarda da Allah madaukakin sarki a lokacin da ake mishi wa'azi game da maganar Allah daga fuskarsa sa zaka gane cewa ya yarda da abin da ake faɗa ko bai yarda da abin da ake faɗa to sai sa sai Allah ya ce ka ce masa na ka fuska na amma yana nufin na ka gaba ɗayan gangan jiki na an gane ko na ka gaba ɗayan gangan jiki na ga Allah madaukakin sarki da kuma wanda ya bi ni anan sai malamai suka yi sabani akan wannan wa man man din nan wato an atsafinta ne akan damiri na aslamtu ko kuma akan lafzul jalala idan an yi adafinta ne akan lafzul jalala to wannan yana nuni zuwa ga cewa wato na miƙa fuska na ga Allah da kuma waɗanda suka bi ni wato muminai su ma na miƙa musu kai wasu malamai a wajen li'iradi sun faɗi haka domin sun kafa dalili da wata aya da Allah ya ce zai ayyadaka bi nasrihi أيدك بنصره وبالمؤمنين wallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'mini Allah ne ya karfafe ka da taimakonsa da kuma taimakon mu'minai sai suka ce kenan yanzu an yi asafi da wannan man wato akan ainihin aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an kenan na mika fi na mika fuska na ga Allah kuma na mika fuska na ma mu'minai domin su ne masu taimako na wajen kisar da wannan sai wasu malamai suka ce ba zai yi ba bai yi wa annabi ya mika fuskansa ga Allah kuma ya mika wa mumini sai dai ya mika fuskansa ga Allah shi kadai Sun muminai in mun lura da ayan da aka karanto wallazi ayyadaka bi nasri shi ya taimake ka ai Allah ya jingina taimakon zuwa ga kansa shi kadai huwallazi ayyadaka Allah shi kadai ne ya taimake ka bi nasrihi da taimakonsa sai ya ce wa bil mu'minin kenan nasara da kuma muminai su sun zama wasila ne hanya ne na taimako amma ba su ne suka yi taimakon ba Allah ne ya yi taimakon saboda kowane abu yana da sababi bai wa yanzu ka ce ko yaki ka fito ka ce Allah zai taimake ka kawai kana tsaye saboda ai kai na Allah ne kai mumini ne sai a zo ga wani can da bindiga wai kuma zai kama addu'a Allahumma salli ala Muhammad alaka shikenan kai baka yi wani abu ba baka yi wani abu na a zo a gani ba kawai shikenan kai zai kai ta addu'a kace shikenan yi da wannan addu'a diddan gama da su a'a dole ne za ka riko naka makamin in za ka harba sai ka yi bismillah to shi kenan ko ba ta yi saiti ba ko tana ka harba Allah zai kwana da ita a eh, ta je ta samu wanda ake so amma dai ai ka harba ko Shi ne Allah ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama lokacin da ka harba makaminka kai annabi sallama Allah ya ce ba kai ka harba me yake nufi ba da kai ka harba ba saitin samun waɗannan mutanen baya hannunka kai dai ai ka harba ne kawai saboda ka in ka sake ta to Allah ne zai ƙara sa maka yaje zuwa ga wanda kake so a same saboda haka anan kenan in haka ne to za mu ga cewa wannan aya ta yi daidai da wata aya da Allah yake cewa ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah ya wa man ittaba'aka minal mu'minin ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi hasbukallah Allah ya ishe ka wa man ittaba'aka minal mu'minin kaga wannan wawu wato in kace an yi atafinta wato ainihin akan hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin wato kenan kaman kana nufin Allah ya ishe ka wanda suka bi ka mu'minai ma sun ishe ka alhalin abun ba haka bane hasbukallah Allah ya ishe ka wa man ittaba'aka minal mu'minin wadanda suka bi ka cikin mu'minai ma su ma Allah ya isar musu alaysa Allahu bikafin abda Allah kan bi ishi bawansa ba Allah ya ishi bawansa dukkan abin da bawa yake nema a wurin ubangiji ubangiji zai yi masa matukar ya cancanta a yi masa matukar ya roki Allah matukan yana da tsananin bukata a wurin Allah subhanahu Ta'ala. to Allah madaukakin sarki zai warware masa wa qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina aslam ka gaya ma waɗanda an ka ba su littafi da kuma ummiyai wato an danganta su zuwa ga uwa ne saboda wato ainihin rashin sanin mutane ne jahilai wato ba su da ilimi saboda haka sai ake kiran su ummiyai anan akwai kira'o'i guda biyu a aslamtum ko aslamtum wato a sa alif madda daga farko a ce aslamtum ko a ce a aslamtum wato bil hamzataini kenan to malamai suka ce istifhami dai anan duka wato abinda ake nufi da shi shine al'am wato umurni ne abin nufi qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina aslam ka gaya ma mutanen littafi da ummiyai ka ce da su kawai ku musulunta wato wannan alaman tambayan umurni ake bayarwa a aslamtum abin da ake nufi aslamu ku musulunta qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina aslam ga yawa mutanen littafi da waɗanda suke ummiyai ka ce musu kawai ku musulunta amma sai aka zo da sigan alaman tambaya a aslamtum za ku musulunta alhalin kuma umarni ake ba su ku musulunta me dalili malamai suka ce Allah ya ce qul inna ma yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fa hal antum muslimun fa hal antum muslimun ana ana nufin wato aslimu kawai abinda Allah yake qul ka ga musu inna ma yuha ilayya iyaka ne ana yin wahayi gare ni annama ilahukum ilahun wahidu abin bautan ku abin bauta ne guda ɗaya fa hal antum muslimun wato abin da ake nufi da shi shine Allah yana ba ku umarni ku mika kauya ga wannan abin bauta guda ɗaya shine Allah saboda haka sai suka ce wannan yana nufin ainihin wato umarni ne wasu kuma suka ce a'a yana nan a alaman tambaya domin shi alaman tambaya galibi yakan zo ne bayan abu ya fito maka a fili sai aka samu kuma kana so kai takabburanci to za a maka alaman tambaya domin a tabbatar da wautanka dan a tabbatar da wautanka mutum da ya zo ya ma bayani ya maka bayani kace kana so wato ainihin zaka shiga wannan wurin sai ce maka ba ta nan ake shiga ba ka bi ta nan ne ka buri ka za sai ka shiga shikenan sai ga kuma ka dawo kana so ka sake zaka shiga ta wurin sai ce wai kai kan shiga ne ka yi ko kuma me kake nufi ne to yanzu wannan a yana tabbatar da wautan ka ne yana cewa yanzu kai da ka shiga ne bayan an ce maka ba a shiga ta wannan wurin ga ta inda ake so ka bi saboda haka Allah madaukakin sarki yana cewa da su a aslamtum shin za ku bi kauya ba da hadal bayani wa hadal wudu bayan wannan bayani da muka muku filla filla am annakum bulaha ko kuma kowa waye ne har yanzu bayanin da aka muku bai gamsar da ku ba ba ku gane abin da ake nufi saboda haka ɗayan biyu ne ko dai ana ce da su a aslamtum ana nufin aslimu ku miƙa wuya ga Allah ko kuma aslamtu yana nan alaman tambaya dan tabbatar da ainihin wato wautan su na rashin miƙa wuyar ga Allah subhanahu wata'ala bayan an riga an musu bayani tillafi Allah ce fa in aslamu faqad idan suka miƙa wuya to lallai sun shirya me ake nufi da anan a fa in aslamu wato ana nufin in sun wuya bil ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala wal mutaba'atu lir rasul sallallahu alaihi wasallam idan suka mika wuya ga Allah ta fuskan suka yi imani da Allah suka yi aiki domin neman yadda Allah sannan suka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ayyukansu Allah ce faqadih tadawu me ake nufi da shirya nan, ai faqadih tadawu hidayata tawfiqin wannan an shiryar da su shirya ta datarwa duk wanda ya aiki don Allah ya yi koyi da manzon Allah wannan an shiryar da shi zuwa ga abin da Allah yake so wannan an datar da shi ke dama kun san shiriya kala biyu akwai hidayatu dilala akwai hidayatu tawfiq wato hidaya ta bayani wannan manzanni da malamai duk suna yi za su ta muku wa'azi za su ta fadakarwa wannan shiriya ne da suke dora ku akai amma ta bayani kowa ne yake karba ba kowa bane sai wanda Allah ya datar da shi to wanda Allah ya datar da shi ya karba shine ake sai ya samu hidayatu tawfiq wato shiriya ta datarwa to shine Allah yake in kaga sun karba to fa an shiryar da su ne wata shiriya hidayatu tawfiq an datar da su kin fa in aslamu faqad ihtadaw idan kaga sun mi kauya ma abinda kake kiran su akai to faqad ihtadaw hidayatu tawfiq waɗannan sun samu shiriya ne shiriya ta datarwa to wa in tawallaw fa in suka juya baya suka ki karban abin da ka gaya musu wato a aradu anil islam walam yanqadu lahu suka juya kansu gaban musulunci ba su miƙa kai ga ainihin wato abin da musulunci yake kiransu a kai ba to karka daga hankalinka ai faqad addaita ma alai kai kan ka riga ka bayar da abin da yake kanka abin da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato dora ka akai ai magana ya riga ya kare kai dama ba dora maka sai ka shiryar da su wa in tawallaw fa innama alayka bala. idan suka juya baya ai naka dama isarwa ne shine jawabin sharadi fa in tawallaw kaga wanda ai sharadi in sun juya baya me ka? fa innama alayka So saboda ka ba wani tashin hankali kai naka isarwa ne wanda ya karba ya shirya falillahi alhamdu wanda kuma bai shirya ba wanda ya rage nasa wallahu basirun bil ibad Allah maɗaukacin sarki mai gani ne game da bayi albasir suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala ita ko albasar ko albasira tana ɗaukan fuskoki guda biyu ta fuskan ma'ana takan zo da ma'anan ganin ido wallahu basirun Allah na ganin su wallahu basirun takan ɗauki ma'anar ilimi Allah na sanar da su duk abinda suke ainihin wato aikata ba.

a'rada an zikri wanda duk ya da kai ga barin ambatona ba ruwansa da littafi na baya karanta alqur'ani baya sauraron wa'azi fa inna lahu ma'ishatan danka wannan rayuwa mai kunci ya tabbata gare shi wato ko da kai kana ganin sana walwala yana shiga motar da ya ga dama yana kwanciya daki irin wanda yake so amma rayuwarsa ba ta da daɗi domin kullum a cikin damuwa yake kullum a cikin wasu lissafe-lissafe yake kullum wani ya fata masa da wani ya yi kaza sa wani ya yi kaza kullum yana tuna a budurwarsa wani ya je yana neman ta wani aikin kenan fa inda lahu ma'ishatan danka wannan shine rayuwa kullum na damuwa saboda haka gashi kana ganin kamar na jin daɗi wata na sai ka ji an ce ya kashe wani ya je ya harbi wani ko ya buge wani da mota ya kashe shi me dalilinsa dalilin sa wai yana neman budurwarsa. yanzu in ya kashe wani zai sake shiga cikin wata damuwa a zo a kama shi a kai shi ta yan sanda su kwakwale shi a zo a yi kaza a yi ta neman beli a yi ta kaza a yi ta kaza gashi nan kamar yana jin daɗi amma yana cikin fitina yana cikin damuwa saboda ba ruwansa da addinin Allah ba ruwansa da ayoyin Allah bai karanta alkur'ani bai sauraron wa'azi wannan babu kan da za a yi yayin rayuwa mai daɗi ko da kuwa shi yana ganin yana rayuwa mai daɗi zai yi wa ka lura da bature Zaka ga saboda rashin hidiman Allah a cikin al'amarinsa zai iya rayuwa sai yana san shan abin da zai bugar da shi saboda idan aka bar shi baya buguwa hankalinsa na ɗan tafiya na samun hutu to da kansa ne ɗauki bindiga ya harbi kansa ko ba haka bane cewa kawai aka ba da sanarwa cewa to yanzu an samu economic meltdown wato tattalin arziki ya samu problem a duniya kamfanoni sun samu rugujewa shi ke na sai wani ya ɗauko bindiga kawai ya haɗa yaransa su uku da matansa ya harbe ta ya harbe yaran biyu sai ya dawo kansa kawai ya ce in ya ci gaba da zama a duniyan nan bai san ma inda ne ta kai shi ke na zai kashe su wani da su huta yanzu wannan hutu ne to kaga kenan yanzu kai ba meltdown aka samu ko economic menene aka zamu ba abin da dame ka ba abin da zai sa ka je ka ɗauki bindiga ka harba kanka ko ka zarge kanka ka mutu akan wani dalili ai in ka je ka zarge kanka ma ka zaki shiga fitinan da ya fi wannan ki to saboda me yasa kai musulmi ne ka yarda da addinin Allah a babin imani ka yarda da imani abinda Allah ya kaddara khairihi wa sharri mai kyau da mummuna Tun abin da ya same ka kawai kai kasan Allah ne ya kaddara maka in damuwa ta dame ka zaka dauko Qur'anin Allah ka karanta kai sallah raka a ka dauki halin ka ya Allah ya Allah ka taimake ni in kana ganin ma baka dan yarda da kanka ba saboda ga kanan dai ba yanda kake da ka samu wani malami Allah ga ta mala a taimake mu da addu'a ne muna kaza shikenan ai saboda me yasa saboda ka san cewa wanda ya sa ka a cikin wannan halin shine Allah zai iya yayi maka saboda haka Allah ya ce duk wanda ya kau da kai ba ruwansa da Qur'anin Allah bai ruwa ba ruwansa da salloli duk wani abu na addini bai dame shi shi wai gaye ne to in gaye ne mun ga su mun ga su tufa karshen gayu ke mun ga su sunub dogi da su ne gayu na karshe wanda duniya ta yadda cewa su gayu to kai kana zaune a nan wutar lantarki ma ba samu kai yanda ya ruwan famfo ma ba a kawo a kan lokaci damuwa iri-iri kana fama da shi amma kana nan wai kai kana ɗibo wani rayuwa na wani wanda yake ganin dama-dama shi ya samu duniya kana nan kana cewa wai wancan rayuwa za ka yi koyi da ita sai Allah ya barka da damuwan kanka na ɗan wake da safe Allah sai ka gagara safe ɗan wake ne da safe Ka dai ɗan wake abun banza hamna hamsin ya ishe ka amma ba za ka samu to ba ruwanka da Allah kana ta damuwanka irin ku kuma kun fi miliyan a duniya Allah ya ga dama duk ya fita hanyar ku sai ku shiga damuwa saboda haka Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan danka sai ce wa shiruhu yawmal qiyamati a'ma ranar kiyama kuma sai mu ta da shi makamu ana so za a tafi filin kiyama a zauna shi kuma yanzu na lallaba wa ma zai rike shi ya kai shi inda za a je kuma ga jama'a duk duniya tun daga farkon duniya har yau an tashi ana tafiya ka ga mangare mangare za a ce wani buge ka sanan ka faɗi a taka ka ka samu ne ka meke tunda ba mutuwa bu wahalar da daka sha sai ka isa filin kiyama wana shiru mal kiyamati ta, shi da kansa zai daga hannu ciya ubangiji zai ma ne a ya ka tayar da ni makawo wa qad kuntu basira ga wannan basirar na ganin ido kenan tunda dama muna magana akan wallahu basirun bil ibad mun ce yana tana da ma'anar ganin ido saboda haka wa kad kuntu basiran da a duniya ina gani da ido na gashi yau na ba na gani da Allah ce kazalika atatka ayatuna fanasita kamar haka ayoyin ku suka zo gare ka sai ka fita hanyar su ai fanasita bi ma'ana fataraktaha ka barta baka komai da ayoyin Allah ka fita hanyar su ka fita sha'anin su sai Allah ce kazalika yawma tunsa mu ma ka fita hanyar ka har ma ka tashi a makawo ma gaba ɗaya ma ka shiga mun mun fita hanyar ka saboda haka haka zaka ci shan wuya to kuma takan zo da ma'anan ilimi basira ana nufin ilimi Allah ce kul hadhihi sabili adu ila Allah ala basirati ce da su hazihi sabili wannan ita ce tafarki na hanya ta kenan ad'u ilallah ilallah ina kiran jama'a zuwa ga tafarkin Allah ala basiratin akan ilimi ana wa man ittaba'ani da wanda zai yabi duk wanda zai kira to ya kira da ilimi kar ka zo da jahilci ka rinka kiran mutane irin kiran tomal hakimi hazan tomal hakimi shi jahili ne murakkabi bai sani ba bai san bai sani saboda haka shi da ya ga ayoyi suna ta cewa ai sadaka ai sadaka ai sadaka sai ta ya ga ita samu taron matasa sai ya tara su ko bai saba ku aure bai suka ce ba mu da kuɗi ne kenan sai ya je masallaci kawai ya kama wa'azi yace tasaddaq bil banina alal bil banati alal banina eh, tanalu bi zaka dallatin na'im yace jama'a akwai gauraye fa sun yawa ba su da aure saboda ka da Allah abu ba su sadaka yan mata duk da a samu aljanna to wai ga maka yace Allah ce ai sadaka aka ce maza an ce maka har da yan mata ne sadaka ƴan amma ta ba sadakan ta to saboda haka wanda yake gwada cewa to malaki mi jahili ne tunda bai san ilimi ba zo kama wa'azi Allah ce ba a wa'azi sai da me sai da ilimi wal hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ay ala ilmi ina kira ne da ilimi ana wa mani taba'ani wa subhanallahi wa ba'ana min al-mushrik wallahu basir Allah ya hada duka yana ganin bayi yana da sani akan halin da suke ciki al-ibad al-ibad sun shafi dukkan halittu gabaki daya duk wani halitta ko dabba ko tsuntsu ne mai tashi a sama ko wani ne mai dabba mai tafiya a kan cikinsa ko mai tafiya akan kafafunsa ko mutum ko aljan ko mala'ika duk sunansu waɗannan bayan Allah ne duk bayan Allah ne domin Allah ya ce in kullu man fis samawati wal illa atir rahmani kullu man wal illa ya ce in kullu man fis samawati wal ard illa ati arrahmani abd duk wani wanda ka ganshi in dai a sama yake ko a ƙasa yake a wurin Allah shi bawa in kullu man fis samawati wal ard illa ati arrahmani abd Allah ce laqad ahsahu wa addahu adda in an ce ihsa'iya shine statistics Allah ya yi statistics din mutanen duniya kaf ya auna ya san cewa daga farkon duniya zuwa ƙarshe mutanen da za su zo mutum biliyan kaza ne an gama wannan sai ce wa addahum adda kuma ya kididdige su daddaya one by one tun zuwa annabi adam wannan in ya zo da rubuta number 1 ya iso number 2 number 3 number 4 har waɗannan biliyoyin Allah ya ce wa addahum adda sai zaba wanda zai tsere wa Allah kafin ka iso da adireshi da inda kake da du labarin ka an riga an buga shi yana ajiye wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati sarra sai ce in kuma suka tashi zuwa filin kiyama to nan ma wan bai wanda su a cikin kabari za ka tashi wanne ya tashi wanne ya tashi wanne ya tashi kuma Allah ya zo zai muku hisabi ba wai za ku zo ne haka wai a taro a ce wai nan fa a ce jama'an wani ku na kowa shi ka zata ya fito da kai yau mutum bilas sara'i nan da da a tona a cikin mutane saka ka a wani mai tudu ana ba da sanarwa kowa yana ji wannan shi da wani dan wane fara bayani a kansa ya yi kaza ya yi kaza ga littafin ka kuma ka kana duba duk layin da aka faɗa ba daidai ba ka iya daga ka ce nan fa an mun ƙari za ka iya magana abin da ka Allah ya samu dace Allah ran ba aya ta إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق Waya lallai waɗanda suke kafirce ma'ayoyin Allah ba ya fito nuna suke kashe annabawa bigai da haƙƙin annabawan ba su cancanta a kashe su ba wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist min nas kuma suke kashe waɗanda suke wa'azi cikin mutane wanda suke umarni da ayi adalci fabashirhum bi azabin alim wanda duk aikin haka ne to ka musu albishir tun a duniya cewa suna da azaba wanda yake da wannan aya ta ce innal ladina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri malamai suka ce wannan ayan galibi tana magana ne akan yahudawa saboda su ne ake da labarin kashe annabawa ainihin wato a cikin su al-imam ibn jarir al-tabari a cikin tafsirin sa wato ya kawo cewa an samu lokacin da banu isra'ila a rana ɗaya suka kashe annabawa guda 43 a cikin su daga farkon yini kawai wato a cikin hawa ɗaya sun kashe annabawa wato ainihin guda arba'in da uku a cikinsu saboda haka wannan yake yin nuni da cewa na daga cikin ɗabi'an yahudu shine wanda duk zai takura musu A kan kiran mutane zuwa ga addinin Allah to yana daga cikin ajandar su ga bayan Sau da su jama'an shaidan, mutane ne da suka riga suka kulla yarjejeniya da iblis tun da dama shi yayi rantsuwa da ya batar da mutane su kuma suka ce su ne yan kanzaginsa sun ji za su yi amfani da dukiyar da Allah ya ba su dan su lalata jama'a su batar da su saboda haka duk wanda zai zai tsaya musu kan wannan katanga na sai sun lalata mutanen to su kuma za su ga cewa sai sun ɗauki mataki a kansa sun kawar da shi sun faɗa cewa annabi isa ai sun suka kashe su ba sa jin kunyan faɗan wannan Allah maɗaukakin sarki ya ce yahudawa sun ce inna qatalna masiha masihab ibn maryam rasulullah mu mun kashe isa dan maryama manzan allah mu. kaga kenan ashe ba yahudi baya jin kunyan a ce ya kashe wani mutum mai addini ko ma wani irin addini yake yi in dai ba addinin da shi ya yarda da shi saboda haka Allah yake furu yakfuruna bi ayati lalle waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah ayoyin Allah kala biyu ne je mun yi magana akan ayatun kauniya da ayatun shar'iyya ayoyin kauniya je mun yi tabaran su halittar sama halittar ƙasa na khalqus samawati wal ardi akbaru min kalkin nashi walakin aktharun nasi la ya'lamun Allah ce halittar sama da halittar ƙasa sun fi halittar ɗan adam girma amma ya ɗan adam kawai baya lura ne da hana lura ya kalli samar nan ya ga yadda take ya ga ba a sanya mata matokari ba ba wani ƙugiya da ya rike ta kawai Allah ne yake tsaya sai ta tsaya a yadda take kuma duk inda ya zaga a duniyar nan akwai wannan sama kuma rufi ne da yake gani bai taba ganin cewa duk tsawon zaman duniyar nan an ce wani wuri ya fara likin ga wasu malaliku da guduma da kusoshi da zatto ana yayyan wani wuri ana jajjarawa ana facewa baka taba gani ranar nan ga tanan kwaya ɗaya ce tallanta duk inda ka zaga a duniya ita ce tana nan tana duniya in ta je nan ta bada rana na in ta wuce a samu dare haka dai ana nan ita guda ɗayanta ne kuma duk duniya ana ganinta. wannan kawai ya ishi mutane babban aya a ce ga wani halitta da duk duniya mutane in sun fito za su iya gani da idanansu ba sai sun sa wani abin ɗauko a abin da dai kammama ta ko dai girmama ta ba ko makamacin dare da rana aya ne mutane suna zaune lokaci yana tafiya yana tafiya har a ce yamma yi, har dare yi in daren nan ya yi, har ka za su ci gaba da zama cikin dare har safiya yi kuma da da su taru su ce gaskiya yau bai kamata safiya yayin da wuri ba dan kuna da wani abu da daddare ba da su iya rike daren ba su hana shi tafiya safiyar yanzu in kuma da rana ne haka su ma nan ba za su iya rike ranar ba su ce yau bai kamata rana ya faɗi ba dan ana ta shagulgula akwai bukukuwa ya kamata a ba mu awa 20 mu gama ina sai daren yayi to wai jama'a haka mutumin da mutuwa ta zo masa in an tara likitoci kaf ga baki daya kwararru na duniya aka ce kar su hana shi da Allah kare mutu saboda ana bukatar sa a duniya zai yi wala sai ya tafi matal mudawi wal mudawa wallazi jalaba dawa wa ba'ahu wa man da mai sai da maganin da mai bayar da maganin da mai prescribing na maganin duka suka mutu kai likita ne za ce da ka mutu likitoci su zuwa kanin ya tashi ga wani kwararren likita da mutu ba ruwan Allah lokacinsa ne ya yi sai ya tashi kawai sai wani ya zo haka da wa'inda ake ba shi magani da mai sai da magani da mai rubuta magani da marar lafiya da wani ma sa kalau amma tun da lokacinsa ya yi haka zai mutu kuma mutanen duniya in sun taru su hana shi mutuwa ba za su iya waɗannan ayatun kauniya ayoyi ne na Allah wanda ya tsara duniya akai wanda sun isa su zan mutane darasi su gane Allah maɗaukakin sarki shi da shi ne abin bauta shi yake da iko akan wannan duniya shi ya kamata a yadda da shi a matsayin Allah kar a haɗa shi da ku. to sai kuma ayatun shar'iyya su ma ayoyi na shari'a sun kakari mutane ayoyin shari'a su ne ayoyin alƙur'anin nan da muke gani an saukar da alƙur'anin nan balarabi inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun Allah ce mun saukar da shi balaraban littafi dan larabawa su hankalta amma an samu taron larabawa sun gagara iya kawo sura daya kamar na alkur'ani wanda suna gadara da larabci suna da kasuwanni da suke taruwa a ciki kamar suke ukyal kamar suki zilmajal ga sunan nan kasuwanni wanda ake zuwa ana ana zuban ƙwariya na waƙoƙin larabawa wanda ana yabo da shi ana zargi da shi ana jaruntar da mutane da shi ana ainihin wato suka da shi ana zamba cikin aminci da shi suna gadara da larabci shi aka saukar da alkur'ani da larabci sai Allah yake da shi yace da su kullu in jitama'atil insu kullu in jitama'atil insu wal jinni sarki yace kulka ce da su la in jitama'atil ins wal jin da ce aljanu da mutane da su haɗu ala an ya'tu bi misli hadha alquran su zo da kwatankwacin wannan alqurani la ya'tu da bi misli wallahi ba za su iya zuwa da kamar kwatankwacin sa ba walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da sashin su suna taimaka musu yau an ci gaba a duniya da an kai kwaloluwar rubutu rubutu an kai karshen sa sai dai ayi rubutu amma har yanzu ba a samu waɗanda suke ganin kusakurai ta fuskar larabci a kan wannan littafin alkur'ani ko wani profesa ne rubuto ta littafi kamali lokacin Kur'ani. cikan yaren alkur'ani duk wani inda kake jin wato balaraba larabci yana da ƙoshi da isa da sauransu to waɗansu wurare he dai rinka dokoki ka'idojin alkur'ani domin dokoki da ka'idojin alkur'ani sun wuce na shi kansa larabci din wato abubuwan da suka san'anta shi balaga nahau sara wato ainihin irin waɗannan kalmomi a ruji na larabci sai dai a zo a rika dora su akan nazamin alkur'ani wato dan alkur'ani ya rika yin ba ainihin wato waɗansu ka'idoji da su ma larabcin da su rika tafiya a ƙarƙashin saboda wanda ya saukar da alkur'ani shine Allah madaukakin sarki gwani ne na gwanaye wanda ya fi kowa sanin kowace irin yare yana jin kowane irin yare da abinda da kowace mutane suke faɗa a lokaci guda da suke magana kaf mutanen duniya da dabbobi Allah yana jin su a tare wani baya kuce masa yaren wani baya shiga cikin na wani baya sa wani dan yana magana ya zama bai ji na wani ba subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya ce wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist an nas anan malamai suka ce an yi tikrari kaman kaman an dan maimaita wani amma ba tikrari bane annabawa aikin su umurtan mutane da kyakkyawa amma an kira su wato an yi zikirul khas ba'da al'am domin a gwada wannan aikin asalin dama nasu wa yaqtuluna an-nabiyina suna kashe annabawa wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas su waye masu umarni da kyakkyawa annabawa ne to amma dan a gwada maka duk wanda zai zo wannan aiki ya san cewa aikin annabawa zai to in annabawa sun yi hakuri to ya sani zai yi hakuri in annaba sun sha wuya ya sani zai sha wuya in annaba sun zaman talauci ya sani zai iya zaman talauci duk abin da zai shafi annabawa dan kasancewa wannan aikin nasu al-ulama'u warasatul anbiya الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم ومن أخذه أخذ بحد واسع annabi su kasu ne mace su malamai magada annabawa ne su ko annabawa ba su gadar da kwandala ba ba kuɗaɗe suka bari ba abinda suka bari ilimi wanda ya riko da shi ya yi riko da rabo yankace saboda haka yana daga cikin kuskure kai kana malanta ka ce kuɗi za ka je ka nema to sai dai ka bari kawai ka koma neman kuɗi saboda dolen ka ne in za ka yi malanta ka tsaya ka yi karatu tsakani da Allah saboda karatun da duk yadda ka tara shi idan aka zo aka saka maka littattafan da aka rubuta a musulunci sai ka ga kaman mutum ne da zai haye kogi yake bakin kogi yana wanke kafarsa kaga bai ma fara ba ko to haka ne mutumin da ya shiga cikin kogin ilimi zai gane cewa karatu kan bai san marar da zai kare malami daya kan rubuta littafi mujalladi 80 volume 80 to yanzu din Allah volume tamanin in kace da ka rinka bi kana karantawa one by one page by page wannan ai har rayuwar ka zai kusan karewa baka kare shi to wannan da malami ɗaya ne kuma a cikin littattafan da ya rubuta littafi ɗaya ne misalin littafin tarihu dinish na ibnu asakir mujalladi 80 volume 80 ake buga shi a yanzu to banda waɗansu littattafansa banda sauran malaman musulunci burgit wanda ba su da iyaka Allah kaɗai ya san iyakansu abubuwan da suka rubuta suka tanadar a bangarori daban-daban bangarorin aqida bangarorin ibada bangarorin mu'amala bangarorin akhlaq bangarorin al'amura na na cinikayya na kasuwanci na kaza na kamfani na waye duk abin da yake da alaka da lahira da duniya sun zauna sun yi waɗannan rubuce-rubuce ashe kai malami ne to abin da yake aikin ka kawai sai kai ta tara kayan karatu kai ta yi abin da ya kamata sai dai in ka samu wani aboki kawai mai kuɗi kai a rika ce abokin mai kuɗi yawa kai kuma mai kuɗi an cika abokin malami ne ba wai shi malama ka zaka kyale shi ba a'a dama aikin Allah haka ake yi lokacin da aka zo yakin handak yadda za ka ɗauki darasi mai kyau shine da aka zo yakin handa sai annabi ya kira sahabbai yace to yanzu kafirai gaba ɗaya na jaziratul arab sun taru za su zo su kawo mana farmaki yanzu ya dame mu kashi mu kun ga ba mu da yawa sai Salman al-Farisi ya shi dama wani wani wani planet ya zo cewa annabi sallallahu alaihi to gaskiya mu a farisa in haka ya same mu to mu muka tona rami ne gaban garin mu sai mu tona rami mu kuma ba za mu tsallaka ba muna tana muna jira in ka tsallako sai mu make ka dan mun san dawa kan jeje inda doki ba zai iya tsallake ba haka ne eh to yanzu kai ne zo ka zana mana ka zama tarta zana mana area da da a tona sai ya zo yi aikin zanawa shi iya gudumawa su ke tun da iliminsa na wannan zane da na sanin eh, dabarun yaki sai ya zo ba da gudumawa sai annabi ya ce to jama'a wani wurin ba za a tone shi ne sai aka samu zarata mutum tamanin suka kwafe shi su kuma sai suka zo suka kama zanen nan suka kama tauri sai aka samu Hassan ibn Sabir shi kuma mawakin annabi ne ke da ya kama rera waka dan ana dan waka za a fi jin nishadi na Zainab bayu muhammadan alal jihad ma baqina abada yana dan sa musu su ma kuma suna amsawa ana ci gaba da yin aiki ga Abdullahi bin Ummi Maktum shi makawai sai annabi ya ce to kai mun bar maka jiran garin Madina saboda kai kawo karka ce ba ka aiki ba kai neman sadaka a kai ma ka zauna a can da ka aiki mun bar maka garin madina mata da yara aka tara su aka kai su wani shinge ha ito hassan sai annabi ce to duk maza aiki da su kuma mata yanzu ba da bar ku ba ke safiya innan sai ce taho samu wata mai dan karfi cikin mata ku ku yi gadin wannan wurin dan yanzu duk maza ana can ba wanda zai iya gadin ku ku yi gadin yara da sauran mata kowa ta sha mara aka ba ta tabariya su ma suka tsaya kaga na gaba ana yin haka shi kuma annabi shine supervisor sai ya je nan ya jawo ya duba yaya aka yi an ce to an yi karo da wani kamfa a cikin rami ya kasa fashewa sai a gaya wa annabi sai ya zo in ya raba rigan sai ya dauki guduma in ya dake shi sai ya tarwatsa shi ana zaune sai ga matan Jabir ita kuma ta ji labari ana kan aiki ita ba ta komawa ai ta duba ta ga cewa tana da wani dan cikin tafin hannu na gari sai ta diba sai ta yi kulli da shi tace bari in yi masa wa annabi ta kira mijinta tace ka je wurin annabi na san yanzu an ina ana jin yunwa ka same shi a kunna ka ce masa ya zo na masa masa ya ci shike ne yana zuwa sai ya ce wa annabi ya manzo Allah mata na yi masa wai ka zo ka ci sai annabi ya ce jama'an lami wata gaura Allah ta yi masa ajiya ce nan ya tafi da gudu ya je ya gaya mata ta ce ya zaka mun haka na ce ka gaya mishi abuwa ce wallahi abuwa na gaya mishi amma shi ya bayani wa mutanen rani amma ya ce a gaya mishi kar ki taba kullun nan sai ya isu saboda ka annabi yana isa ya je ya tsoma hannunsa a cikin kullu can an jima sai ce kama ɗiba sai tana ɗiba. in aka zuba sai a yi masa mutum goma sai su shigo sai a ba su sai su tashi su koma rami goma su shigo tamanin suka gama ci da ta leƙa haka sai ta ga ƙullun, yadda ta gashi yadda ta kaɗa shi babu abin da ya sauka daga gare shi to kun ga yanzu ku kalli yadda mutane kowa ya zo ya ba da gudumawansa to haka ne in an ci ga malami ya ba da kansa zai yi addinin Allah aiki to ya kamata a samu waɗansu masu hali su kuma su kuma su kula da wannan malamin don ya yi wannan aiki don kula da shi kula da aikin da yake yi in yadda zai je shiga layin su to da su kurkuce a hanya duk gaba daya ba a yi aikin addinin ba duk sai su kuma neman abin da yake to haka sahabban annabi wasallam sayyidina usmanu da sayyidina ainihin abdurrahman bin auf fitattun yan kasuwa ne masu kuɗi duk abin da aka tada shi a garin madina in annabi ya ga wani abu an sa nan ana so a ci mutuncin musulunci da shi sai su ce mun saya kawai sai su ba da kuɗi ko an ƙara kuɗi za su bayar don a ci gaba da yin aiki to haka ya kamata wato kowa ya zo ya ba da gudumawarsa gwargwadon abin da Allah ba shi wani nasa tunani ne da tsari to shi ya zo ya ta ba da tsari ta na za a fita yanzu ya za mu yi kaza da a wannan tana da matsaloli hanyoyin samun kuɗi shi ya zo ya bayani aikinsa kenan ba da ko sisi ba da ilimin da zai yi wa'azi amma dai zai iya bayani to bayanin da zai amfani ya zo ya yi bayanin za a samu mafita a cikin wani kuma kuɗi ne nasa ya zo ya ba da nasa shi kuma wane eh, ɗan jarida ne ba mun gama bayani na watsawa shi kuma gashi na zai je watsa magana ya kare shi ma in ya watsa ɗin wani na kawai can shi ma zai ji labari wani yana wuri kaza da awar da ta isa masa kowa ya bayar da guduma wasu gwargwadon hali don a samu a isar da wannan addini don jama'a su yi tarayya a cikin wannan lada da falala da dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki zai bayar ga waɗanda suke yin hawa Allah ya samu dace ba shirhu, Allah ce in aka samu mutane suna tsara mutane wato suna kashe masu yin wa'azi to irin waɗannan mutanen ka musu albishir da azaba mai raɗaɗi to albishir a galibin lokaci mutane sun sani ana yin albishir ne ga abin da yake na alheri abin da yake na yakan ba cika yin albishir ba to amma nan Allah ya ce a musu albishir malamai suka ce saboda at-tahakkum ne wal istihza wato lokacin da ake maka wani abu na wulakanci kuma ana ziga ka to ai kafin jin zafin ana ce ba kai ne eh, eh, kai ne gal leader zuba masa bulala ana zuwa shi ana ce gan leader <laughs> ai ka ga ka rinka jin haushi yanzu yace a ce kana gan leader ga wasu nan suna ta zane ka shine sai Allah ya ce to a maka albushir to albishir din nan ba amma wani azaba ne ka ga wannan albishir din ai za ta maka zafi za ta maka ciwo sai sa Allah ya ce kafirai da masu laifi an jefa su a wuta Allah zai ce khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il فوق رأسه ثم صبوا فوق رأسه من عذاب حميم ذق إنك, إنك أنت العزيز الكريم كان الله تخذوه فأتلوه إلى سواء الجحيم wannan da yake mai laifi ko wannan da yake mai kafirci Allah ya ce zai ce mala'iku ku kamo shi ku zo Atiluhu ila sawa'il jahim a jefa shi zuwa cikin tsakiyar wutan jahannama summa masubbu fawqa ra'sihi min azabin hamid ku zuba mishi ruwa tafasasshe a saman kansa ya Allah ce a gaya masa zo mala'iku da suka cewa cewa ɗanɗana innaka antal azizul karim ai a duniya ku ne manya masu jin daɗi masu morewa to ɗanɗana a lokacin yana jin haushi ana cewa ba ku ne manya ba a duniya yana tuna to ina mai me amfanin girma. girman bai masa amfani mutum da gashi yanzu nan ana dukansa ana zalunci saboda haka suna gaya mishi haka to irin wannan bishara kaman bishara ce ta amma izgili a lokacin da ainihin wato da kake saba wa Allah subhanahu wataala kana ganin cewa kai wani ne to yau ga kanan nan a cikin kaskanci fabashirhum bi azabin alim Allah madaukakin sarki yace wato kai mishi albishir da azaba wanda take mai radadi ayatul أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين إرم ودنا ودنا الله يتعى مسو البشر بأذابا من الدين أولئك الذين حبطت أعمالهم إرم ودنا أيوكا سسروكتي سروشي قباكي في الحياة أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة irin waɗannan ayyukan da suka aikata sun rushe a duniya da lahira amma da min kuma ba su da wani wanda zai taimake su idan an je filin kiyama to a nan hubut in an ce abu ya faɗi wato ko ya rubuce ana nufin zahabu wa zawali wato tafiyarsa da kuma ainihin wato gushewarsa ko kuma ya zama adamul istifadatu min wato mutum ya zama abinda ba za ka fa'idantu da shi ba kafirai ai sun yi aiki a duniya amma aikin yana da amfani a wurin su a ranar gobe kiyama ba yi da amfani wani an samu yi sadaka wani an samu yi taimako kai wani lokaci ma sai kaga kafirai ma sun fi taimako kan musulmi sai ka samu kasashen kafirai na ka samu damuwa su ne a gaba wajen kai taimako duk da cewa suna da manufofi na yada manufofinsu amma dai suna da wannan aikin da suke yi amma me amfanin aikin a wurinsu? amfanin aikin a wurinsu watakila ya musu amfani a duniya amma a kiyama kan babu abin da zai musu domin Allah ya ce ulaika allazina habitat a'maluhum sai ce ma fi dunya wal akhir a duniya da lahira ta ina ne abin ba zai musu amfani ba a duniya shine a duniyan nan ai su suna da ajanda suna da manufa da suke so su cimma akan al'umman musulmi saboda haka za su kawo wannan taimakon domin su kama al'ummar musulmi a wuya sai abin da suka ga dama su dora su a kai, ko kuma arzikin da al'umma suke da shi su zo su yi amfani da dama su zo su kwace to wannan abin ba lallai ne ya samu musu za su iya kashe dukiya a wurin al'ummar ta kibin za su iya kashe dukiya a wurin dukiyar da suke so su kwashe su kasa ainihin samun damar kwashewa kaga na duniyar ma bai samu ba ke. shine Allah madaukakin sarki yake cewa wal innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah ala ala zalika huwa alkhusran almubin warka ce da su innal khasirin alladhina khasiru anfusahum masu hasara waɗanda sun kai hasaran kawo kansu da iyalansu yawmal qiyamati wato a ranar kiyama ala zalika huwa al mutumin da ya zo yanzu a duniyar dan bautar duniya dan neman duniya ya ya mutu dan neman duniya iyalansa suka mutu akwai wanda ya hasara sama da wannan to yanzu irin waɗannan irin waɗannan tura akwai wanda shi yanzu akan bincike ne wai zai je binciken wani abu ne wai dan ya samu ma duniya wani abu shi kuma ya ya mutu to me amfanin binciken dama ina duk da ka gano abun da ka yi amfani da shi a duniya ne to kai ka mutu yanzu kai ne kai to shi yanzu wanda kaga ya hasarar duniya su shi bai zauna ya ji daɗin duniya ba ma sai da dai ɗan samu da yalwa ma har ya kai ɗan shekara in ya so in ya je kiyama ma duk azaban da a yi ta masa aili ya ɗan ɗana duniya a a tun a farkon rayuwar da ya je shiga wani haɗari ya je ma ya mutu ya hasarar duniya idan an je kiyama kuma zai ga kamar ya yi abin kirki an tare shi to kai da ka zo mai kai a duniya ce ai na bincika mutanen duniya abu kaza ai na samu musu ina wa qadimna ila ma amilu min amal ila ma amilu min amalin fada ce wa qadimna ila ma amilu min amal ai sun gabatar da abin da suka gabatar na aiki a duniya Allah ce fa ja'alnahu haba'an mansura mun sanya shi kura abun shekewa ba yi da wani amfani ba za su ga komai na sakamako a cikin ta ba dan ka zamo ma duniya tauraron dan adam wanda ya rage naka Allah ba tauraron dan adam ce ka zo ka samu ba abin da aka turo ka duniya ka zo ka bauta wa Allah amma kalaktul jinna wal insa illa liya'budun aljanu da mutane ba mu kawo su duniya don su komai ba sai don su yi bauta duk sauran aikin da za su yi a duniya riba kafa ne in sun bauta wa Allah to shi kenan su je duniyar watan su dawo wannan ya rage nasu in sun bauta wa Allah su shiga ruwa su yi nutso a cikin ruwa su je su ga kifaye su ga dashe dashen cikin ruwa wannan ya rage nasu su shiga dajin Allah su ga dabbobi wannan ya rage nasu duk waɗannan dama an halitta ne don su don su ji daɗin rayuwa su bauta wa Allah idan suka tsaya makara da waɗannan abubuwan su ba su bautan Allah to sun bar abin da aka kawo su sun kama abin da ba a sa su ba saboda haka ba yadda da ayi sun je kiyama kuma su samu wani sakamako a wajen Allah dan abin da ba a sa su ba suka je suka kama ka je kana maganar neman ina za ka gano wani wani sabon gwangwan buri da ya fito a duniya wannan ba wanda ya sa ka gwaggwan birin nan wata duniya ce daban ita ma da iya da jama'anta da komanta da rayuwarta da yadda Allah ya tsara mata ba wanda ya ce sai ka kamo gwaggwan biri ka kawo gari ka zo kana gwada ma mutane ba a sa ka wannan ba ka tsaya ka bauta wa Allah idan kun haɗu da gwaggon biri a hanya ku gaisa ka wuce ya yi tafiyarsa shi ma bautar Allah yake yi domin Allah madaukakin sarki ya ce wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'ir yasiru bi jana'ihi babu wani abin da ke takawa a bayan ƙasa wala fa'irun ya tsiro bi da lahai ko wani tsuntsu da ke tashi da fuka-fukansa illa kuma mun amsa Wace su ma al'ummomi ne irin al'umma ce guda tana da tsarinta da dokokinta da yadda take rayuwarta babu ruwanka da ita tunda ba al'umma ka bane karka ce da ka je wani shiga wani raba fada tsakanin buri da gogo ba wanda ya sa ka su san yadda suke kayan su la umumul ku. Allah ce ma faratna fil kitab min shay mu ba mu mai sakacin bayanin wani wani abu a cikin littafi duk abin da ya kamata mu yi bayani mun riga mun yi bayani in kaga mutum bai yi abin da ya kamata ba Shi ne bai je ya nemi sanin wannan littafin ba saboda haka ka kama littafin alkur'ani ka yi ƙoƙarin karanta shi ka yi ƙoƙarin sanin ma'anarsa ka yi aiki da shi shi ne mafita a gare duk abin da ka same shi a duniya sunan sariban kafa asali ba don shi aka halice ka Allah maɗaukakin sarki ya ce irin waɗannan mutane sun yi asara ayyukansu a duniya da lahira domin aikin da suke aikatawa aiki ne da Allah maɗaukacin sarki bai sa su ba bai yi umarni a gare su su aikata shi wannan yake yin nuni da cewa Allah ce wa malahum min nasiri kuma ba su da wani wanda zai taimake su ba su da mataimaka a ranar gobe kiyama wato wanda za su hana a yi musu azaba wannan yake gwada cewa duk wanda ya saki ya yi ya bar addinin, in ya shekara talatin ko arba'in ko sittin yana musulunci duk abin da ya aikata ya rushe duk abin da ya aikata in ya shekara sittin yana musulunci sai ya zo ya bar wannan addinin don wata manufa na duniya don ta don wani kuɗi da zai samu ko wani matsayi da zai samu ya kafirce wa Allah ta hanyar yin shirka ko ta hanyar yin ridda kai tsaye ko ta hanyar yin wani abin da ya zan fita musulunci ne wallahi ya rushe waɗannan ayyukan da ya na shekara sittin gaba ɗaya bisa Allah ya ce wa man yartadid minkum an dinihi fayamu kafiran fa'ula'ika ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah duk wanda ya juya ya bar addinin nan cikin ku ya sake ya mutu yana ne yana ka cikin kafirci irin waɗannan ayyukan da suka aikata ya lalace duniya da lahira wa ulaika ashabun nar fiha khalidun kuma waɗannan su ɗan wuta ne a cikin ta za su dawama Allah maɗaukakin sarki ya samu dace za mu tsaya a nan abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa abin da muka yi shi su kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sa mu tarayya cikin lada assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh